ranar asabar ce wadda ta daidai da 24 ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1431 daidai da takwas ga watan mai shekara ta 2010 wannan shine kasar na sha takwas daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alfatuwal hamawiyatul kubra ta shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn taimiyat al-harrani allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi idan ba a manta ba malam ibnu taymiya yana mana bayani dangane da cewa ita kalmar ta'awili idan aka faɗe ta takan ɗauki ɗayan ma'anoni ainihin wato guda uku ya gabatar mana da abin da ake nufi da ma'ana ta farko da ta biyu a sai ce wal ma'ana salis ma'ana ta uku anna ta'awila wal haqiqatu allati yu'awwalu ko ya'ulu al-kalamu ilaiha ta'awili shine haƙiƙanin abin da magana ke komawa zuwa gare shi wa in wafaqat zahirahu ko da kuwa wannan ainihin makomar magana tana bayuwa zuwa ga zahirin abin ne wato abin da wannan magana take nufi idan aka faɗi kalma to a ƙarƙashin wannan ma'anar ta ta'awili ita ce a fassara wannan kalma wadda ma'anar take ainihin wato fito da haƙiƙanin wannan al'amari ko da wannan haƙiƙa ne zai koma zuwa ga zahirin yadda ita aka ji kalmar ta faɗi domin dama dalilin da ke sa a sarrafar da ma'ana daga zahirinta shine me in an samu wani dalili to ba a samu dalili ba fa to sai a faɗi abin a bisa yadda aka ji haƙiƙanin shi kuma haka zahirin shi yake hukuntawa Na haka sai ce fata awilu ma akhbara bihi فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها yace don haka idan aka tashi yin ta'awilin abubuwan da Allah ya ba da labarinsu a cikin aljanna cewa za a ci akwai kuma sha akwai kuma ainihin wato tufafi akwai aure sannan Allah ya ba da labari akwai ainihin tashin duniya sannan da waɗansu al'amura to waɗannan ta'awilin nasu sai mala ya ce huwal haqa'iqul mawjuda anfusuha su ne haƙiƙanin al'amuran da suke a cikin waɗannan abubuwan misali cewar za a ci abinci a cikin aljanna me ka fahimta da ci haka ake nufi ci ɗin ake nufi me ka fahimta da sha haka sutura me ka fahimta da aure cewa duniya za ta tashi za ta zo ƙarshe abin da ka fahimta a zahirin wannan lafazin shine haƙiƙanin abin da abubuwan suke bayuwa zuwa gare su la ma yutasawwaru min ma'aniha fil azhani ba irin abubuwan da ke surantuwa a cikin ainihin tunani na mutane na ma'anoni ba ma'ana cewar za a ci abinci karkai tunanin za a ci abinci to ana nufin cin abinci abinci irin na nan duniya karka ɗauki wannan ma'ana amma dai akwai ci da sha a cikin aljanna amma yaya ɗanɗano da zaƙi da garɗi da al'amarin da suke cikin wannan irin abincin karka suranta irin wannan ma'ana a cikin kwakwalwarka wadda ka sani wa yu'abbaru anhu bil lisan kuma karka ɗauki irin fassarar da ake bayaninta da ainihin harshe malam yace wa hadha huwa ta'awilu fi lughati alqur'ani wannan shine ta'awili a yadda yazo da ma'anar lugha ta alqur'ani kama qala ta'ala an yusufa annahu qala kamar yadda Allah ya faɗi game da annabi Yusuf alaihi salamu cewa ya ce ya abati haza ta'wilu ru'ya ya min qablu ce, baba kaga wannan shine fassarar mafarki na wanda na tun da qad ja'alaha rabbi haƙƙa. kaga Allah ya sanya wannan mafarki ya zama gaskiya kamar yadda na ganshi. yanzu kun ga kalmar ta'awili da Yusuf ya faɗi a nan abu ne ya gani a mafarki sai abin ya zo ya faru kamar yadda ya gan shi da ya tashi sai ce mai qad ala rabbi haqqa sai kuma ya ce kaga wannan abin da na gani ido da ido yanzu shine ta'awilin abin da na gani a cikin mafarki to abin da ake cewa abubuwan da ya gani a cikin mafarki da suka tashi bayyana gare shi sun zo sabanin abin da ya gani ba su zo sabanin abin da ya gani ba don haka ashe ta'awili a lugha alqur'ani yakan zo ne da nufin haƙiƙanin abu to ya rage idan akwai wani abu wanda ya ɓoyu to kuma wannan ba zai iya lallai a ce sai an haɗo da shi a cikin bayar da ma'anar ta'awili ba zai ƙara mana bayani a gaba ya ce wa ƙala ta'ala Allah ya ce hal na illa ta'awila babu abin da kafirai suke saurare sai dai ta'awilahu ai ta'awili ai fassarar shi ai ma'anar shi yawma ya'ti ta'wiluhu ranar da ma'anar waɗannan al'amuran za su zo ya alladhina nasuhu waɗanda suka manta da Allah ko waɗanda suka manta da tashin alƙiyama za su ce ko nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq lallai yan aiken mu sun zo da gaskiya to anan ku duba da yace hal yanzuruna illa ta'wilahu babu abin da suke saurare sai ta'wili sai fassarar to ranar da fassara za ta zo sai ce ashe manzanni sun faɗi gaskiya kenan abin da aka faɗan da ya tashi faruwa shi ɗin ne ya faru ko kuwa wani ne shi ɗin ne ya faru ashe ta'awili yakan ɗauki ma'anar haƙiƙanin abu ina fata an gane ka ce wa ɗanka idan kai lattin zuwa makaranta zan yi maka duka sai ya lattin kuwa sai ka kama shi sai kai mishi duka ka fassara mishi maganar da ka faɗi yanzu a aikace ina fata an gani sa'annan kuma ya ce wa ƙala ta'ala Allah ya ce fa'in tana za'atun fi shay'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhiri idan kuka jayayya game da wani abu ko menene sai ku mayar da wannan al'amari zuwa ga ainihin wato Allah da manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama in dai har kun yadda da Allah da ranar lahira zalika khairun mayar da wannan al'amari zuwa ga ainihin wato Allah da manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shine alheri wa ahsanu ta'wila sannan kuma haka din shine kyakkyawar makoma to anan ita wannan kalmar ta ta'wil da ta zo wa ahsanu ta'wila shin tana nufin yin haka shine fassara mai kyau eh in ka kawo shi a haka yayi shine dama abinda Allah yake cewa idan rikici ya faru idan rikici ya faru to wurin gano ma'anar wannan rikicin shine zuwa ga Allah da manzon Allah sai aka faɗa maka haka to shikenan da ya faru ɗin kuwa sai ka koma zuwa ga Allah da manzon Allah to ka bi fassarar maganar da aka ce maka kaya aiki da ita in kuma ka ɗauka a bisa yadda ka ji na fassara da hausa a nan ta'awil sai zama daga ala ya ulu ma'ana makoma inda ake komawa ai marji'i wato Allah da manzon shi sune mafi kyawan makoma daga cikin makomai zuwa ga duk wani rikici da ya faru amma shi ibnu taymiya ya kawo wannan ayar ne don ya fassara ma'anar ta'awili a yadda take zuwa a qur'ani da cewa abin da ake nufi da ta'awili shine abin da aka faɗa sai aka gan shi ya zo a bisa yadda aka faɗe shi to ta'awili ya faru Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama su kadai ne waɗanda ake jin shari'a daga wurinsu idan rikici ya faru game da shari'ar aka koma da wannan rikici zuwa ga Allah da manzon Allah an bi fassarar waccan dokar da aka bayar na cewa su ne dama ake karban shari'a a wurinsu ina fata an gane don haka wannan fassarar ba ta saba waccan ta farko sai ce wa hadha ta'wil huwa alladhi la ya'lamuhu illa Allah to irin wannan ta'awilin shine babu wanda ya san shi sai Allah wani irin ta'awilin gano haƙiƙanin ma'anar da ke cikin wannan abu zai fassara mana misali cewa za a ci abinci a aljanna to sai ka yadda za a ci abinci a aljanna to yaya ɗanɗanan abincin yake to sai ka ce wa ma ya alamu ta'awilahu illallah to gano ɗanɗanan abincin da Allah ya ce za a ci to ba wanda ya sani sai Allah amma ci fa tunda aka ce ci to ci sanannen abu ne don haka mun yadda za a ci da baki haƙora su tauna yaya garɗin mangwaron yake da zaƙinta ta aljanna to wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah sai ka dauko aya sai ka fassara ta haka dan haka sai yace yanzu kun ga ibnu taymiya duk waɗancan maganganu da yake shimfiɗa yake ko to zai dawo ga asalin fa abin da muke magana akai shine me ayoyin da suka shafi siffofin Allah da hadisan da suka shafi siffofin Allah abin da ibnu taymiya ke cewa in ka zo ka fassara su a bisa yadda suke amma gano haƙiƙanin ma'anar fa ba ɗora maka ba ba ɗora kuma duk mai saurare ba a nan gano haƙiƙanin yadda ma'anar take to sai a danganta ga Allah amma yadda da zahirin abun fa wannan wajibi ne Allah ya ce yana da hannu to yana da hannu Allah ya ce yana da kafa to yana da ƙafa Allah ya ce zai zo to zai zo sai ka tsaya a haka yaya hannun yake sai ka ce wannan kuma Allah ne kadai ya san shi yaya kafar take Allah ne kadai ya santa yaya zuwan yake sai ka ce Allah ne kadai ya san yadda zuwan yake sai ce a ah, to tunda Allah ne kaɗai ya san yadda al'amarin yake me yasa ba za ka yi ta'awilin shi zuwa ga abin da kwakwalwarka za ta iya ɗauka ba sai ka ce saboda baka da wani dalili da zai kai ka zuwa ga ta'awilin sannan kuma baka da wani dalili da zai hana ka ka iya fahimtar hannu ɗin hannu ake nufi ba wani dalili na fata an gane da haka sai ce fa sifat huwa al-haqiqatu allati faradallahu bi ilmiha ta'awilin waɗannan siffofin to Allah ne kadai ya kadaitu da sanin da aka ce Allah yana da fuska sai ka ce Allah yana da fuska to fassara yaya fuskar take to Allah ne kadai ya kadaitu sai ce wa huwa al-kayfu al-majhulu alladhi qala fihi salaf كمالك وغيره وغيره الاستواء معلوم والكيف yace wannan ita ce kaifiyar da aka samu salaf kamar imam malik da wani shi sun ce ba a santa ba da yake cewa alistiwa ma'lumun daidaituwar Allah a birbishan al'arshi wato a saman al'arshi sanannen abu ne amma yaya daidaituwar take yaya daidaituwar take to ita ce ba a sani ba amma dai aka ce Allah ya daidaitu ba abu ne wanda zai gagare ka ka fahimta ba ko to ka fahimci yadda daidaituwa take eh to ka yadda da ita to amma yaya daidaituwar take sai ka fawwala al'amarin zuwa ga Allah dan haka sai yake cewa falistiwa'u ma'lumun yu'lamu ma'anahu wa tafsiruhu wa yutarjamu bi lughatin ukhra shi dai istiwa'i wato daidaituwa sanannen abu ne wanda an san ma'anar shi an san fassarar shi kuma ana iya fassara shi da wani ainihin yaran wa amma kaifiyatu zalika listiwa amma yadda wannan daidaituwa take fa huwa ta'awilul ladhi la ya'lamuhu illa Allah ta'ala shine ainihin wato fassarar da babu wanda ya santa sai Allah maɗaukakin sarki jama'a ina fatan ku natsu da kyau fa ku fahimta wannan shi ne asalin abin da ya haɗa salaf da muta'akhiruna a cikin babul asma'i was sifati jayayya Shi ne su salaf sun yi imani a bar lafazi yadda ya zo ya gudana a haka amma ma'anar da yake ɗauke da ita fa a fawwala ga Allah domin Allah bai bayyana ta ba su kuma salaf sai suka ce to tun da ayin eh, khalaf su kuma sai suka ce to tun da fa har ba za a iya gano ma'anar ba to a dawo a fassara shi zuwa ga abin da za a iya gane ma'anar shi kenan wannan hukuncin nasu zai bayu akan cewa babu wani daga cikin halittu sai ya daidaitu da Allah a cikin masaniya dangane da sifofin Allah sannan zai zama mai tauhidi kenan Allah bai da damar ya kadaitu da wani ilimi na abin da ya shafi siffofin shi wanda yake wani bawa bai sani ba tunda aka ce Allah ya daidaitu sai ku ce eh Allah ya daidaitu sai su ce a'a ba za a ce ba dan me ba za a ce ba sai su ce saboda an ce ya daidaitu ma'anar za ta bayi zuwa ga wata ma'ana wadda take da na ƙasa sai a ce to cire na ƙasar. ka yadda da cewa Allah ya daidaitu kana mai kore na ƙasa daga daidaituwar Allah ka ji wannan sai ce eh sai a ce to amma yaya daidaituwar take to wannan ka fawwala saninta zuwa ga Allah sai ce a'a yo dan me zan yi imani da abin da na kasa ganin mahiyar shi ko na kasa gane mahiyar shi sai a ce to yanzu ka ba mu labarin yadda cikin uwar hanjinka take sannan mu yadda kana da uwar hanji ka ba mu labarin yadda hankalinka yake sannan mu yadda kana da hankali yanzu babu ɗan adam da zai iya bayyana cewa ga inda hankalin shi yake in ya ce a cikin kan sai ya ce kwakwalwa ce haka ne ko ba haka ba na'am yanzu kai alaramma ne mahaddacin alqur'ani eh da ya mana a wani sashi ne na kwakwalwar ka ka tara qur'ani izufi sittin a kanka haka ne ko ba haka ba don babu wani alaramma da za a fashe kanshi ko jikin shi a je a samu inda qur'anin ya taru to tunda an kasa gano inda qur'ani ya taru don haka ƙarya kake baka haddace ba ashe akwai abubuwan da yake ka yarda da su a jimillance amma a tafsilance kai da kanka ba za ka iya bayani ba to me ake so da kai sai ka sallama to su sun ce san ba za su sallama ma ayoyi da hadisan sifat ba to amma wani abun mamaki sai su dawo su sallama wa malaman fiqh a babu gaira babu sabab imam malik sai magana ga hadisi ya saba wa maganar ko kuma magana imam malik ta saba wa hadisin sai a ce ka bar magana imam malik ka riƙe hadisi sai ce a'a shi ya gamsu da magana imam malik wadda bai san dalilinta ba amma ba zai yadda da wannan magana ba wadda ga dalilinta yanzu yana nuna maka shi ɗan riko da dalili ne ko sai a ce mishi to don haka yanzu ka yadda cewa Allah maɗaukakin sarki na sauka ƙarshen dare don ga dalilinta ita ko waccan magana ta take cewa Allah baya sauka ƙarshen dare baka da dalilinta to watsar da ita to kun ga idda mutanen nan suka bata jama'a a babin fiqhu sun yadda da su Imam Malik amma a babin aqida ba su yadda da su Imam Malik ba haka Ibn Ashir ko Ibn Abdul Wahid ya raba yake cewa a wajen aqida ka zama Ash'ari a wajen fiqhu ka zama Maliki a wajen suluki kuma ka bi Junaidu ma'ana a wajen aqida sai ka zama Ash'ari dan haka bangaren ka na aqida kai imani da abin da Ash'ari ya zo da shi a wajen mazhabi fiqhu ibada kuma sai ka bi Maliki a wajen ainihin suluki kuma karɓo zikirori da tarbiyya da tsarkin zuciya sai ka bi junaidu an raba gadon ka kashi uku kai musulmi amma annabi bai da rabanka sallallahu alaihi wa sallam an raba wasu mutane waɗanda su ma ba su san da kai ba to tambayar ita ce me yasa aka ce a wajen fiqhu ka bi imam malik saboda imam malik ya iya fiqhu to me yasa ba a ce a bi shi a wajen aqida ba bai da aƙida mai kyau kenan idan bai da aƙida mai kyau ba a buƙatar fiƙihun shi kenan idan ko yana da aƙida mai kyau yadda aka ce ka bi mazhabin shi na fiƙihu to me zai sa ba za a ce ka bi aƙidar shi ba jama'a akwai aiki fa waɗannan mutane yan ruɗu ne gaba ɗaya sun kawo rudani sun rikita al'amari wallahi al'azim in baka natsu da kyau ba kai da kanka rudanin su sai ya sa ka rikice ka kasa gane kai ma ina ka dosa ni yan ruɗu ne ana zaune lafiya annabi ya karantar da musulmi Alkur'ani da hadisi kowa yadda suka zo suka je suka dangwalo wannan falsafa suka zo suka kawo ta suka ce kuma ta hanyar ta wai za a taimaka wa addinin musulunci da haka duk suka rikirkita al'amarin musulmi suka mai da musulmi suka watsar da nasoshin alkur'ani da sunna musulmi suka shiga daji na fagamniya da neman maganganu ta hanyar kafawa maganganun hujja ba tare da hujjojin sun zama dalilai ba sai dan gudu ya ƙare. amma a da ba wani musulmi da ke da wata aƙida sai abin da Allah ya ce sai abin da annabi ya ce don haka ba su da matsala aƙida amma 'yan baya sai suka kawo aƙidoji masu ɗimbin yawa waɗanda kuma babu su a cikin alƙur'ani babu su a cikin hadisi wato abin da ake cewa jama'a kenan ba za ka iya samun aƙida ba sai abin da ya zo a ƙur'ani to su kuwa sun samu aqidan ne sannan suke neman qur'ani ya goyi bayan su abinda ba su iya samo wa kansu hujja ba fa sai su ce wannan ainihin wato abu ne wanda yake ma'aqul hankali na iya dauka hankali na iya dauka me yasa qur'ani bai zo da shi ba kenan yanzu qur'ani ya rage wasu abubuwa da hankali ka iya ɗauka wanda bai zo da su ba game da sanin Allah idan kuwa qur'ani ya rage to dan menene kuma za a ce hankalin wani ya cika kenan hankalin wanda bai gano ba kenan yanzu shi yana ɗauke da wata aƙida na ƙasashiya a musulunci gaskiya mutanen nan yan ruɗu ne Allah ya raba mu da makircin su malam yake cewa haka ne wa qadru ya an ibn abbas ko ma zakarahu abdul razzaq wa ghayruhu fi tafsirihim anhu annahu qala yace abdullahi dan abbasin an ruwaito daga gare shi a cikin abubuwan da al'imamu abdulrazak ya faɗi zuwa ga ibnu abbasin ɗin da shi abdulrazak da wani shi suka ruwaito kamar misali in ka duba tafsirin ibnu abi hatimin razi ko kuma ainihin tafsirin al'imamu ibnu jaririn sai ga cewa ibnu abbasin aka ruwaito ya ce tafsirul qur'ani ala arba'ati aujuhin qur'ani fassara shi nau'i guda hudu ce tafsirun ta'rifuhu al-arab min kalamiha akwai fassarar da duk balarabe daga cikin larabawa da ya ji ya iya gane ma'anar don me don abu ne a zahiri kamar bahaushe ne a ce mishi musa ya cinye gyada yanzu me wace kalma bahaushe zai tafi nema a dikshinari daga cikin waɗannan kalmomin wanne tarkibi ne aka ce bahaushe ba zai iya ganewa ba to akwai hausar da da zaran an yi ta bahaushe zai gane haka daga cikin ayoyin alkur'ani akwai janibin da da an karanta تعرفه العرب من كلامها لا larabawa sun san wannan a cikin maganganun za su iya ganewa wa tafsirun la yu'zaru ahadun bi jahalatihi sannan akwai fassarar da kuma ba za a baiwa kowa hamzari ba in ya jahilce shi duk wanda ya jahilci wannan fassarar ba shi da wani uzuri yanzu misali a zo a ce maka babanka ya rasu sai ka ce eh me fassarar wannan baka gane fassarar wannan ba to ina wace hausa za a ɗibo kuma ya maka fassara da ita a halin kai ba haushe ne yanzu duk mutumin da ya jahilci fassara wannan za a bashi uzuri ba za a bashi uzuri ba wa tafsirun ya'lamuhu ulama'u akwai kuma nau'in tafsirin da sai malamai ne suka san shi larabawa ko an karanto ba za su iya ganewa ba gashi yaran su ne akwai ainihin wato tafsirin da yake malamai ne kadai suka sani da shi wanda ba malami ba in ya ce bai sani ba ba za a zarge shi ba don wannan ya kaɗaitu ga malamai ne kamar me kamar wasu mas'aloli da suka zo a cikin alkur'ani waɗanda da ka karanta abin da kake fahimta da ka je gaban malami sai ka ji malami ya ce maka ba haka ne ma'anar shi ba misalin yanzu kalmar zulmu wadda ta rikice wa sahabbai suka fahimce ta a bisa zahirin yadda suke ganinta ita ce mai cuta su abin da suka fahimci zulmu shine cuta cuta kawai kaga wani da kuɗi ka kwace kaga wani da kaza ka buge shi kai kaza kai kaza cuta to da Allah madaukakin sarki ya amfani da wannan kalma sai suka bata ma'anar da suka sani ita ce me <clears throat> zalunci cuta a ayar da Allah madaukakin sarki yake cewa na allazina amanu ولم يلبسوا إيمانهم zulmin, أولئك لهم الأمن وهم مهتدون waɗanda suka yi imani ba su haɗa zaluncinsu da ba su haɗa imaninsu da wata cuta ba sai suka fahimci mutumin da ya musulunta bai taɓa cutar wane ko kwabo ba bai taɓa bugun wane ba bai taɓa zagin wana ba tun da ya musulunta bai taɓa cuta ba sai suka ce wa ayyuna lam yazlim cikin mu wanene bai taɓa zalunci ba da suka je sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a'a ba wannan zaluncin ba sai ce ba ku ji maganar bawan Allah da Allah yake faɗi ba yake cewa inna zulma inna shirka la zulmun azim shirka ita ce zalunci mai girma yanzu kun ga wannan fassara shirka fassara zalunci da shirka babu wanda ya san shi sewa sai ulama'u sai malamai sannan fakulu washrabu hatta ya tabayyana lakum al-khayt min al aswadi min al yanzu wanda ba malami ba ba zai iya gane wannan tarkibin da aka ce alkhaitu alkhaitu abin da ake nufi duhu na dare da kuma hasken alfijir ba tare da cewa ga dilalatul iqtira ne amma sai malami zai iya fahimta dan haka sahabi ne sai ya fahimci abin a bisa me a bisa lughal arab ita ce sai je ya samu zare baki da farin zare sai ya hada ya kulla kan shi a ɗaki ya ci gaba da cin abinci yana jiran har gari ya waye ya iya gane wannan baki ne wannan fari ne shi da kanshi da ya ga haka kuma sai ya fahimci fassara shi ba ta daidai ba da ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa annabi sallallahu alaihi wa ya mamaki ya ce lallai matashin kanka yana da tsawo har ya iya danne duhun dare da hasken alfijir ya ce ai abin da ake nufi duhun dare da ainihin hasken alfijir su ne ake nufi yanzu a nan ya yi amfani da tafsirin ta'arifuhul arab ne a halin cewa wannan tafsiri ne wanda ya ya'lamuhu ulama'u ko kun fahimta to nan sai malam yake cewa wa tafsirun la ya'lamuhu illa illallahu akwai kuma tafsirin da babu wanda ya san shi sai Allah kamar misalin waɗannan alhuruful huruful muqatta'a fi awaili ba'd suwar eh, sad qaf nun alif lam misali waɗannan babu wanda zai iya fassara maka shi Allah ya saba anan shi manidda'a ilmahu wanda bi da'awai ya san ilimin da Allah ya kadaitu da shi fa huwa kazibun maƙaryaci ne haka ibnu abbasin ya faɗi sai malam ibnu taymiya yace wa hadha kama qala ta'ala to wannan fa kamar yadda Allah yake cewa fala ta'amlamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin ainihin ran dan adam mumini bai san irin abubuwan da aka ɓoye mishi ba waɗanda za su sanyaya mishi ido da zuciya jaza'an ma kanu ya amaluna wannan irin adani da za a yi musu na abin da ke faranta musu zuciya za a yi musu haka ne don ya zama ainihin sakamakon irin abubuwan alkhairai da suke aikatawa yanzu in kuka dubi wannan ayar tana bayyana cewa 'yan adam musulmi muminai da Allah ya tabbatar musu aljanna ko ba su san irin abubuwan da Allah ya adana musu wanda ke sanya musu zuciya da ido ba amma suna da masaniyar cewa Allah ya tattala musu mai jin daɗi a aljanna amma yaya ma'anar jin daɗin yake baka san iyakacin shi ba wa qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace yaqulu Allah Allah na cewa a'dattu li ibadi as-salihina ma la ra'at na tattalawa bayina na gari abin ido bai taɓa gani ba wala uzunun sami'at kunne bai taɓa jin labarin shi ba wala khatara ala kalbi basharin bai taɓa ƙyanƙyasuwa a zuciyar wani mutum ba ko ƙwaya ɗaya wannan hadisi sahihi ne bukhari da muslim ainihin suka ruwaito shi yanzu wannan yake nuna a cikin aljanna da muka yadda da ita gaskiya ce akwai abubuwan da ba za mu iya bayyana su ba su suka fi yawa wannan dalili ne akan kenan sai mu ce to ashe aljannan ba ta ɗaukan wannan ma'ana tunda mun kasa bayyana irin abubuwa misali walahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khaliduna yan aljanna suna da mata waɗanda suke tsarkaka yaya tsarkin nasu yake ba wanda zai iya bayanin yadda haƙiƙanin tsarkin yake to yanzu kenan tunda ka kasa bayyana haƙiƙanin yadda tsarkin yake ko kuma yaya kyawunsu yake yaya siffar dirinsu take yaya maganarsu take tunda ka kasa bayyana mahiyarsu kenan sai ka ce to wannan yana nuna ba tsarki ba ne wani abu ake nufi to abin da waɗannan 'yan ta'adda suke yi kenan waɗanda ibnu taymiya ya kira su na tun farko ma'ana masu ta'addanci ga magana Allah maɗaukakin sarki shine duk abin da ka kasa gano ma'anar shi sai ka ce to kawai wannan abin in ma a karyata shi ko kuma a karkatar da ma'anar zuwa ga abin da za a iya ganowa jama'a mun fahimci wannan da kyau to shi yasa ɗazu na mukabalanci irin wannan tunanin da cewa kenan yanzu wanda yake da wannan tunanin aka tambaye shi yi mana bayani game da hankalinka a ina ike yaya ike yaya ƙarfin hankalinka yake da ƙarfin hankalin 'yan uwanka da abokan arziki akwai wani profesa psychologist a cikin tunani da zai iya bamu bayani keke da keke game da hankalin kanshi to in ya gaza sai mu ce to wannan dalili ne akan professor bai da hankali ko kuma dole a yi ta'awilin hankalin professor akan cewa to hauka ne tun da professor da kanshi ya kasa bayyana mana hankalin shi to ta'awilin hankalin professor shine hauka don haka professor ya haukace Tunda ya kasa bayani don su abin da suke cewa kenan fa dole ne ya zama kana iya bayani gamsashe akan siffa daga cikin siffofin Allah in ka ce ka yadda da ita a bisa yadda take to in ko ba haka ba fa ka ƙaryata ta ko kai ta'awilinta to ka ƙaryata ta ko kai ta'awilinta shine abin da bamu yadda da shi ba abin da muka yadda da shi shine ka yadda da wannan siffa a bisa haƙiƙanin yadda ka ji ta to amma yaya take kuma a haƙiƙaninta to fawwala wa al'amarin ga Allah to wani lokacin sai ka ji sun dawo sun ce a ah, to ai dama mu ma cewa muka ka fawwala ga Allah sai mu ce a'a akwai bambanci tsakanin mu da ku ku kun ce ne a kore wannan irin siffa da aka ce Allah na da ita kamar hannu sai a ce an fawwala saninta ga Allah mu kuma sai muka ce a tabbatar da ita ga Allah sannan a fawwala sanin keke da keken kaifiyarta ga Allah don haka akwai bambanci tsakanin mu da ku mu mun yadda da abin asalin shi ba mu da shakka kai ko kuma kun ƙaryata ko kuma ku kuma kun yi ta'awili saboda haka ba irin mu ɗaya da su ba idan ta tirke sai su ce maka to a bar maganar don me za a bar maganar ba za a batta ba sai ka tsaya ka yi wa sauran jama'a masu saurare sharhi Don haka bari ku ji kun ga wannan al'amari na sunna a bisa manhajin salaf ba ta buƙatar kasala ba ta buƙatar tsoro sannan dole ne ka zama kana da basira da iya zalakar da za ka bayyana asalin menene kake so ka bayyana idan ba haka ba sai zama kana ɗauke da gaskiya amma kana jin tsoron ka bayyana ta kamar yadda yanzu da dama waɗanda suka san wannan aƙida da manhaji suna nan zankama a ƙasar nan Za ka ji da sun ji kasar din ba za su ce gaskiya ne duk abubuwan da yake faɗi Ka ce to ala gafarta malam yaya ba za ku fito ku karfafa wannan gaskiya ba sai ce wai wai wai wai ba ka ji yadda yake shan zagi wai zai iya da wannan zagin shi kun ga matsoraci ne wato ya manta yadda annabawa suka sadaukar da rayuwarsu da mutuncinsu da komai nasu domin su isar da wannan saƙon don haka shi yanzu wato mutuncin shi ya fi ƙarfin a zubar da shi a madadin ya bayyana don haka bayanin shari'a is not worthy bai kai matsayin mutuncin shi ba don haka ba zai iya sacrificing mutuncin shi akan haka ba to wannan fa ba shiryayye ba ne ɓatacce ne kar ku ga wai ya gaskata abin da ya ji ana faɗi amma ya manta cewa in shi da irin shi sun fito sun goyi bayan abin za a samu tarin wasu jama'a waɗanda za su shiryu to yanzu yana da alhakin kanshi da alhakin waɗannan mutanen sannan wani ya yadda bai da tsoron komai amma matsalar ita ce menene zai kai ya komo shi abin da yake gani wannan tsayawa ya bayani za ta tabbatar da shi ɗan ɓangare kaza ne shi ko abin da yake so so yake kowane musulmi ya karɓe shi a matsayin shi nashi ne to kuma wannan ba za ta taɓa yiwa ba ko da mu dinnan da ke cewa mu fa ba ƙungiya kaza muke ba mu ba wato a wurin mu ne mu muka yadda cewa mu ba 'yan ƙungiya kaza ba ne amma a wurin wasu mu sun kungiyar da mu ko mun ki ko mun so kawai bambancin mu da suwana shine su suwana sun yadda su yan kungiyar ne kuma an karbe su a su yan kungiya ne kaza mu kuma mu ba mu yadda mu yan wata kungiya bane amma tarihin masu kallon mu da bayanansu sun sannafa mu ma wata kungiya ce mai zaman kanta kenan a daidai lokacin da kai kake kokarin kowa yadda da kai zaka waye gari kuma duk waɗanda kake so su yadda da kai ba za su yadda da kai ba domin za a kai wata matsaya wadda za a samu kai din nan kana tsaka mai wuyar ga wani can wanda ke karo da wancan ga wani can wanda ke karo da wancan su uku a lokaci guda ka haɗu da su babu yadda za ka iya gamsar da guda ɗaya ko a lokacin duk wanda ka karkata gare shi sauran kuma za su ce ai dama mun gaya muku munafiki ne don haka me yasa tun farko ba za ka bayyana matsayinka ba to wannan da'awar jama'a bata gaji abin da wasu da yawa suke tunanin wai za su suturta kansu yanzu da sunan alkur'ani da sunna ko da sunan musulunci ba ba tare da sun faɗi wasu aqaid waɗanda bayyana waɗannan aqaid na sannafa su zuwa ga wani nahiya ko wata al'umma ko wata aƙida wai suna kyamar haka na'am ibn taymiya yana faɗi cikin majmu'atul fatawal kubra yana cewa ba aibi bane mutum ya danganta kanshi zuwa ga ainihin salaf ba aibi bane ka ce ni salafi ne ba aibi ba ne domin matsalar ita ce idan salafiyanci aibi ne dan me za ka bi shi kuma ka yadda a danganta ka gare shi kun fahimta jama yanzu misali akwai wasu ƙabilu da yawa da aka zo garin nan aka haife su ba hausawa ba ne amma sai suna suturta kansu a cikin hausawa a idan har kai ka yadda kai ɗan wannan yaren ne dan me kuma kake suturta kanka a cikin wani yare wanda ba naka ba me yasa kake kyamar wancan ainihin yaran dan haka ku kiyaye jama'a yana daga cikin kuskure babba wasu a yau wai suna ganin a ah, yo in muka ci gaba da yadda cewa mu salaf ne mu atba'us salaf ne to ai mu ma mun bayyana a wasu 'yan kungiya kenan a'a sai a bayyana anan ana bayyana manhajiya ne wajen bin alqur'ani da hadisi salaf su suke bin alqur'ani da hadisi lafiya kalau sau da kafa sai aka samu wasu mutane sai suka taso suka ce gaskiya ne bin alkur'ani sau da kafa da salaf suke daidai ne amma kuma ai a takura suka rayu dan sun rayu ne ba su san ma'anonin alkur'ani da hadisin ba dan haka mu sai mun bincika duk wata aya sai mun gano ma'anarta ko da tsaya ko da arziki ko da ƙarfi ko da yaji ko ana tsaye ko ana zaune to garin gano ma'anar kowace aya da tsaya ko da arziki sai ya kai su zuwa ga samar da wasu aƙidoji waɗanda sai aka waye gari sai aka ce to ai kuma salaf ba haka suke ba sai suka ce mun yadda salaf ba haka suke ba hanyar da suka bi ta fi zaman lafiya sai dai akwai kunci hanyar da mu kuma muke bi hanyar. يا الله عليكم إذ جاءت جاءتهم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا وإذ قالت طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسئولا وكان عهد الله مسئولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم مِنَ الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا يحسبون يذهبوا وإن يَأْتِ الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم وإن يَأْتِ الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم بِآبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُم مَّا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا وَلَوْ كَانُوا فِيكُم مَّا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر فمنهم من قضى نحبه ومنهم وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وكان الله قويا عزيزا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثل مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أكبر من ذلك ولا أكبر ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز حميد وقال الذين كفروا هل نذلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد وقال الذين كفروا هل نذلكم على رجل ينبئكم أُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أفترى على الله كذبا أم به جنة أفترى على الله كذبا بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا إِلَى السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا داود مِنَّا فَضْلًا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يا جبال أوبي معه والطير يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير ومن عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان الجواب وقدور الراسيات اعملوا آل دَاوُودَ شكرا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبأ في مسكنهم آية لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال جنتان عن كلوا من رزق ربكم واشكروا له واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين فأعرضوا فأرسلنا عليهم العلي وبدلناهم بجنتيهم جنتين وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وهل نجازي الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق قالوا الحق وهو العلي الكبير وهو العلي الكبير قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَإِنَّا ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل لا تسألون عما قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم كنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صدرناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أَنَحْنُ صدرناكم عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ ۖ بَلْ كُنتُم مُّجْرِمِينَ بَلْ كُنتُم مُّجْرِمِينَ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وقال الذين استضعفوا يُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فيه أعناق الذين كفروا وحسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وما من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَمَا أنفقتم من شيء فهو يخلفه مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ وَيَوْمَ يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول الَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ كفروا للحق لما جاءوا تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة ما بصاحبكم من إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا لهم التقوى التناوش من مكان بعيد وقالوا آمنا به وأنا له التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب إنهم كانوا في شك مريب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة وَمَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ الذين كفروا لهم عذاب شديد الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء تذهب نفسك عليهم حسرات فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا والله خلقكم من تراب ثم من غرفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يولج النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ۖ ويوم القيامة يكفرون بشرككم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله يا والله هو الغني الحميد والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا وإن تدع مثقلة إِلَىٰ لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم الغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير